Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum muna farin cikin cewar kun kamo mu akan mita 49 ko kilohaz 6,170 da mita 31 ko kilohaz 9,765 a gajeren zango. Haka kuma ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet wato gtahausa.com. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC da sauran cibiyoyinmu da suke Afirka da wasu sassan duniya ke muku marhabin a wannan safiya ta Juma'a ga kanun labarai. Ƙasashen Afirka shida da suke tsakiyar nahiyar sun buƙaci hukumomin baitulmalin ƙasashensu su ɗauki matakan gaggawa na sake farfaro da harkokin tattalin arzikin yankin da suke neman durƙushewa. Shugaban mulkin soja a Mali ya ɗaga darajar mai bashi shawara kan harkokin ma'adinai zuwa na minista, hakan zai ba shi damar ƙara riƙewa da sa ido kan wannan fanni. Shugaban Rasha Vladimir Putin yana ganawa da wakilan Amurka uku domin shawarwari da nufin kawo ƙarshen yakin da ƙasar take yi da Ukraine. Madalla, wasu mutane kimanin sittin sun ce yau shekaru uku kenan da babban bankin Najeriya ya ɗauke su aiki to amma kuma har yanzu an kasa nuna musu wuraren ayyukansu bayan da aka tilasta musu barin ayyukan da suke a can baya akwai mu da rahoto akan wannan a bayan nan za mu ji rahoto kan wata bitar da shirin kyautata rayuwar mata a ɓangarorin rayuwa daban-daban ya shirya musamman don zaburar da mahalatta a jihar gombe yau ma kamar kowace safiya ta juma'a muna tafi da shirin manuniya. masara kawai da shinkafa da waken soya aka shigo da shi amma ai ba shigo da farin wake ba ba shigo da gero ba ba shigo da dawa ba to me yasa duka ya kari a bayan nan muna tafi da labaran wasanni to amma duk sai bayan kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Shugabannin ƙasashe da ke Afirka ta tsakiya sun kammala taron koli da suka yi tare da ba da umarnin a ɗauki matakai cikin gaggawa domin kawo daidaito ga al'amuran kuɗi da tattalin arziki na ƙasashen domin ƙarfafa su ganin koma baya na tattalin arzikinsu da suka haɗa da dawo da kuɗaɗen ƙasashen da suke ƙetare. Shugabannin ƙasashen shida sun amince da dawo da kuɗaɗen ƙasashen da suka samu ta fuskar albarkatun ƙasa. kamar yadda jawabin bayan taro na musamman da suka yi a birnin Brazzaville ya nuna. Taron kolin wadda aka gudanar ƙarƙashin laimar ƙungiyar raha tattalin arzikin ƙasashe da ke Afirka ta tsakiya, an yi zaman ne na gaggawa domin tunkarar tafiyar hawainiyar tattalin arzikin yankin, faɗuwar farashin albarkatun ƙasa, matsalolin sakewar yanayi da kuma tsuke bakin aljihu daga hukumomin ƙasa da ƙasa. A bara babban bankin ƙasashe da ke yankin Afirka ta tsakiya da suka hada da ƙasashen manyan bankunan ƙasashen Kamaru da Chadi da ƙasar Afirka ta wato Afirka ta tsakiya da Gabon da Congo da Equatorial Guinea sun buƙaci kamfanonin haƙarar mai a yankunan su adana kuɗaɗen farfaɗo da muhalli da aka tanadar ƙarƙashin asusun babban bankin ƙasashen da asusun ba da lamuni na duniya wato IMF a takaice yake ba da goyon baya. mataki da kamfanonin haƙar man ba su ji daɗi ko suka amince da shi ba. Kudaden waɗanda kamfanonin mai ɗin suka tanadar domin ayyukan tsaftacewa da farfado da muhalli idan aka gama haƙarar mai sun kai dala biliyan biyar zuwa goma. Shugaban mulkin soja a Mali ya ƙirƙiro mukami daidai da na minista don kula da harkokin haƙar ma'adinai a ƙasar mataki da za ta baiwa shugaban mulkin sojan damar ƙara sa ido kan harkoki da suka shafi wannan ɓangare. ya kuma ya kuma nada wani ɗan ƙasar wadda a baya ma'aikacin babban kamfanin haƙar ma'adinai daga ƙasar Kanada ya riƙe wannan mukami. Takardun gwamnati sun nuna cewa mai rike da wannan sabon mukami yana da ikon sa ido ganin an aiwatar da manufofin gwamnati game da haƙar ma'adinai, tabbatar da ana mutunta sharuɗa da sake nazarin rahotanni da masu haƙar ma'adinai suke bayarwa. wadda da duka waɗannan na ƙarƙashin ma'aikatar kula da harkokin ma'adinai ne na ƙasar. Kamar yadda bayanai suka nuna jami'in wadda ƙwararre ne ta kimiyyar albarkatun ƙasa a bara ne ya sauya sheƙa daga zama wakilin kamfanin haƙar ma'adinai na ƙasar Kanada a ƙasar zuwa ɓangaren gwamnati lokacin da gwamnatin take rikici kan iko da wurin haƙar zinari mafi girma a ƙasar da kamfanin na ƙasar Kanada yake aiki a wurin. A Sudan mayakan RSF ko Rapid Support Forces da Turanci sun zafafa kai hare-hare da jiragen yakin da babu matuƙa da ake kira drones da Turanci a ciki da kewayen birnin Al-Ubaid da ke tsakiyar Sudan. A yayin da yakin basasar ƙasar yake ƙara kusa da birnin da yake ƙarƙashin sojoji wadda ya haddasa hasarar rayukar farar hula masu yawa a lokuta daban-daban har sau biyu kamar yadda mazauna wannan birni suka faɗa. Birnin yana da muhimmancin gaske kuma shine babban birnin jihar Kordofan birni da ya raba yankin na Kordofan da yankin Darfur da ke hannun 'yan tawaye da kuma gabashin ƙasar da ke hannun sojojin Sudan. Rahotanni suka ce bayan da 'yan tawaye na RSF suka kama yammacin yankin Darfur cikin watan Oktoban bara, yanzu sun mai da hankalinsu a yankin Kordofan kuma a duk mako sai sun kai hari da jiragen drones kamar yadda mazauna wannan yanki suka faɗa. zuwa yanzu dai dakaru na rsf ba su tunkari al'ubar kai tsaye ba inda jama'a suke ci gaba da harkokinsu na yau da kullum duk da barazanar da suke hangowa sojojin sudan da masu mara musu baya sun kama wuri a bayan birnin na al'ubaid a halin da ake ciki kuma wata ƙungiyar tallafa a yara da ake kira save the children da turanci ta ce fiye da yara miliyan takwas ne da suka kai shekarun shiga makaranta da a hali yanzu ba sa karatu sakamakon yakin basasar da ƙasar ta sudan take fama da shi masu aro kada sha'afa labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na amurka ke magana daga nan birnin washington dc Shugaban Rasha Vladimir Putin ya fara shawarwari da wakilai ko jakadun Amurka uku a daren jiya Alhamis da nufin kawo ƙarshen yakin ƙasar da take yi da Ukraine kamar yadda fadar Kremlin ta bayyana. Wakilin Amurka na musamman Steve Witkoff da Jared Kushner surukin shugaba Trump da Josh Grunbaum wadda ba da juma'an nan bane shugaba Trump ya naɗa shi a zaman sabon mai bashi shawara a kwamitin wanzar da zama lafiya da shugaba Trump ɗin ya kafa wadda kwamitin yake da burin kawo ƙarshen fitintunu a duniya. Shugaba Putin ya karbi bakuncin jami'an na Amurka jim kaɗan kamin sha biyu na dare a agogon Moscow bayan da shugaba Trump ya ce an kusa cin yarjejeniyar ƙarshen wannan yaƙi shi kuma zai wakili Steve Witkoff ya ce yanzu abu ɗaya ne har yanzu ba a warware ba a shawarwarin da aka yi na kawo ƙarshen wannan yaƙi. A halin da ake ciki kuma dakarun Rasha sun ƙaddamar da wani hari kan wasu ƙauyuka biyu a Ukraine, mutum ɗaya halaka wasu ishirin kuma suka jikkata sakamakon farmakin. Tsohon lauyan Amurka Jack Smith wadda bai samu nasarar ci gaba da gurfanar da shugaba Trump gaban shari'a ba saboda zaben da aka yi wa shi Trump ya ga kwamitin majalisar wakilan amurka mai kula da harkokin shari'a jiya alhamis cewa trump ya nemi hanyoyin yin tazarce duk da cewa ya faɗi zaɓe a shekara ta 2020 yayin da ke amsa zarge-zargen da 'yan republican suka yi masa game da binciken da ya gudanar kan donald trump jack smith ya amsa tambayoyi daga kwamitin kula da harkokin shari'a ƙarƙashin 'yan republican kan ƙararraki biyu da ya shigar gaban kotu yana tuhumar trump da laifin neman ci gaba da mulki alhali ya fadi zaɓe da kuma murɗiya kan muhimman ƙasidun gwamnati daga bisani ya yi watsi da su kararrakin guda biyu saboda trump ya samu nasara a zaben ƙasar da aka yi a bara wannan shine karo na farko da amurkawa za su ji daga bakin smith kai tsaye kan waɗannan shari'u biyu da suka mamaye harkokin trump bayan da ya sauka daga mulki sahabu imam aliyu ya karanto mana labaran madalla kimanin mutane 60 da suka ce babban bankin najeriya ya ɗauke su aiki shekaru uku da suka shige suka ce sun fada cikin wani kuncin rayuwa saboda har yau ba a nuna musu wuraren ayyukan nasu ba ma'ana suna zaman kashe wando ne babu aiki babu albashi wakilin gta hausa amurka ke magana da ke bauchi Ahmad Muhammad ya halarci taron manema labarai da mutanen suka kira. Waɗannan ma'aikata sun bayyana halin da suke ciki sun shiga cikin halin ha'ula'i ta yadda rayuwa ta zamo bata da sauƙi a gare su sakamakon kafin a ɗauke su a aikin sai da babban bankin ya tilasta musu cewa daga cikin ayyukan da za su yi wajen tantance su da takardun da za su sanya kafin a tura su wuraren ayyukansu tilas sai sun ajiye aiki a wuraren da suke aiki don haka su kawo kuma shaidan cewa sun ajiye wannan aikin kafin a fara tura su a wuraren aikin. Sunana Yakubu Yarima Abdullahi daga Gombe. Game da aikinmu na Central Bank akan cewa an ba mu aiki mun gama su exam da interview mun karba leta na cewa mun zama staff yanzu kuma tun lokacin ba su ƙara kiran mu ba ba su ƙara neman mu ba hali mara daɗi muke ciki muna ayyukan mu da mun zo mun samu aikin central bank kafin mu fara aiki aka ce dole sai mun ajiye ayyukan mu na da za mu iya zuwa wurin central bank mu ce mun fara aiki to duk suka samu muka yi wannan bayan mun karba takardar cewa mu ma'aikata ne muka je muka aje aiki daga tsoffin wuraren mu to halin da da yake ciki shine halin babu tun da dade mutum da yana da abin da yake a rayuwarsa yau da gobe a yanzu kuma an dakatar da kai to baka san ma bata lokaci kake yi ba ko kuma kana jira ne har yanzu yanzu ana neman shekara uku kenan dama shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a wata na goma shi lokacin muka je muka karba offer letter tun wannan lokacin shine dai ake ta gaba da baya shi ma a jawabinsa ɗaya daga cikin ma'aikatan ya bayyana irin halin da suke ciki a yanzu sunana emmanuel lamis dabo a takacin gaskiya mun samu kanmu a cikin wani halin da sai dai ikon allah domin a yanayin da muke yanzu 'ya'yanmu ba sa zuwa makaranta iyayenmu da suke gida waɗanda shekaru ya kama su da da mukan ɗan tallafa musu da kuɗin magunguna a kowane ƙarshen wata ba mu iya abinci ma yanzu yawancinmu sai inda Allah ya yi a duba mu da idon rahama su ji tosayinmu ko ma ba don mu ba don 'ya'yanmu da iyayenmu waɗanda suke gida a taimaka mana muna roko shi shugaban kasa da shi gwamnan central bank din da ita matar shugaban kasa ita first lady da kuma dan shugaban kasa shi youth ne matashi ne kamar mu su duba irin wannan rayuwar da muke ciki kuka muke yin a share mana hawayen mu duk kokarin da muka yi don jin ta bakin ma'aikatan babban bankin Najeriya a ofishinsu da ke nan Bauchi abin ya ci tura inda suke isu ce uffan suka ce ba su da hurumin yin magana kan wannan lamari sai dai a tuntubi ofishin babban bankin da ke Abuja karshen wannan rahoto kenan Ahmad Muhammad GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya to Allah ya kyauta Shirin kyautata rayuwar mata a ɓangarorin rayuwa daban-daban ya shirya taron bitar wayar da kai ga membobin shirin a matakin jiha da na ƙananan hukumomi da nufin baiwa mahalarta ilimi da ƙwarewar da suka dace domin tabbatar da aiwatar da shirye-shiryen ƙarfafa mata yadda ya kamata. Wakilin ma jihar Gombe Aliyu Bala Girangi na ɗauke da cikakken rahoto. A jawabinta ga manema labarai shugabar shirin na kyautata rayuwar mata a jihar Gombe ta gaya mana makasudin wannan shiri. Suna na Hauwa da Musara, um, Project Coordinator Nigerian for Women Project Scale of Program Gombe State. Ita wannan project ta Nigerian for Women Project Scale of Program a uh, shiri ne wanda gwamnatin tarayya ta assasa shi a shekarar 2018 inda ta fara da jihohi kamar guda shida. Ma'ana an ɗauki jiha ɗaya kowane geopolitical zone, an ɗauki Abia, Akwa Ibom, Ogun Ogun State, Taraba, Kebbi da Niger State. Su ne state ɗin da aka fara da su ma'ana parent project. Su ganin riba da kuma ci gaba da wannan program ya kawo shine ta gaya dace a faɗaɗa wannan shirye-shirye zuwa wasu jihohi inda jihohi da dama kamar guda ashirin zuwa talatin suka samu shiga cikin wannan shiri na kashi na biyu wato scale up mu ma jihar Gombe Allah ya sa muna da rabo muka shiga wannan shiri kamar yadda na faɗa shiri ne na gwamnatin tarayya amma tare da tallafawa bankin duniya. menene manufar shirin? Manufar shirin shine domin ya inganta rayuwar mata musamman mata da ke karkara. Bayan an gama shi kashi na farko mu ganin muhimmancin shirin da kuma abin da ci gaban da ya kawo wa mata a Najeriya gaba ɗaya. shi mai girma gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammadu Ino ya kuma shugaban gwamnonin Arewa ya ga muhimmancin sa ya shiga ya fita ya yi faɗi tashe duk kokari ya cika sharuɗan da suka cancanta ya ce ya ga ya kamata kamata cewa a yi wannan shirin a cikin jihar Gombe har Allah ya sa ya tabbata mu ma gashi jihar Gombe yanzu mun fara wannan shiri yanzu muna cikin shirye-shiryen farawa wanda zamu fara da ƙananan hukumomi guda uku Yamal Tudeba, Funa Ka'e da Balanga. Su ma jawabansu wasu daga cikin al'ummar jihar Gombe da suka amfana da wannan bada horo na kwanaki biyu domin kaddamar da shirin su bayyana mana cewa. Sunana Simon daga Balanga Local Government. Okay. wannan kungiya da ta aka kawo na taimakawa mata ne mm. domin su samu sayawa da kansu su biya bukatunsu da muradunsu ta hakan kuma ba ta samu ba sai mun haɗa kan mata mm. mun ba da kanmu mun tattara kuma abu kaman contribution a cikinmu mm. ko kuma kudade da zamu ringa jujjuyawa idan ta yi yawa mm. muna ba da loan a ciki wannan ya samu abin da zai yi domin karfafa gidan shi da kuma 'ya'yanmu da sauran mata da ba su da karfi domin girman mata a cikin kuma suna na roda tsauro na to daga yamal today ba local government abin da zan kura shine wannan program din da program ce mai kyau da aka kawo mana musamman mu mata domin mu ci gajiyan shi gajiyan kuma da za ci shine ta wurin tallafawa juna za mu dinga ba da kuɗi muna ajiyewa yana muka ajiye ya zo ya taru za mu zo irin babilon na juna muna jujjuya shi muna sarrafa shi har noma mu tsaya kan kafafunmu. wannan shiri dai an kaddamar da shi ne don kyautata rayuwar mata wurin ɗora su a sana'o'i don su zama masu dogaro da kai wurin taimakawa harkokin iyali aliyu balagirangi gta hausa amurka ke magana daga gombe a najeriya. sauraro kada a sha'afa da cewa waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga GTA Hausa, Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC ga Isa Lawal Ikara da shirin mu na gaba. Manuniya. alamu dai har yanzu maganar ci gaba da ciwo bashi da kuma bukatar baiwa kananan hukumomi cin gashin kansu a Najeriya su ne ke kan gaba. Ai mun riga tuntuni mun biya bashin na muka karba a wajen waɗannan mutanen. Menene abin maganar yafiya? Mu ba mu san me ake da kuɗin da ake karɓa bashin nan ba. General Buhari, General Obasanjo, sojoji ne har suka gama mulki shekara takwas sun rasa yadda za su da gwamnonin Najeriya su rika ba ainihin ƙananan hukumomi kuɗaɗensu. amma shi yana zuwa ƙasa da shekara biyu ya tafi supreme court aka yanke hukunci manoman najeriya kuwa ci gaba da gaya wa duniya suke cewa a gaskiyar magana sun taka tarkon da ke taɗiye su saboda noman bana babu riba masara kawai da shinkafa da waken soya aka shigo da shi amma ai ba shigo da farin wake ba ba shigo da gero ba ba shigo da dawa ba to me yasa duka ya kari saboda haka kaga akwai wani lauje cikin nadi to shin ko gaske ne tsohon shugaban majalisar dokokin jihar kogi ya sauya sheka har so hudu cikin dan takaitaccen lokaci saboda saboda neman sawaba ba wai na shiga adc bane a ina daidai daga cikin wanda ake ta aka kira daga wannan jiha muka je aka ta mitin din zancen adc na ga kamar kai wannan tafiyar gaskiya ba za ta eh, kai labari ba ta gaskiya. Waɗannan faso mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wani lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk ranar juma'a da sanyin asuba da sanyi sanyin asuban kuma muka samu sakon tsohon dan majalisar kilan tare Najeriya honorable Nasir Garba dan tiyan da ya ce bajimin bashin da ake dankara wa Najeriya fa daidai yake da guba waɗansu mu da muka yi hawaye muka biya Paris Club bashin da ake bin Najeriya saboda mun san abin da aka ba Najeriya mun san abin da Najeriya ta biya ta biya a matsayin biyan bashi mun san abin da aka ce Najeriya ana bin ta bashi muka rufe idon mu muka biya wannan kuɗin haramtaccen kuɗin muka ce dan ba ƙara amma mutanen nan suka amma dare da rana me aka yafe an yafe wani wani bangare ko wani bangare da Allah wannan magana ce uh, ta irin ta yan jari hujja uh, uh, azzalumai waɗanda yake ba sa jin tsoron Allah ba Allah a cikin su idan ka karɓi bashin dubu ɗari a misali dubu ɗari ka biya wata kila miliyan ɗari a yadda aka yi generating abin da addinin musulunci ya haranta in baka biya ba ka ce da ka biya gobe in baka biya gobe ba ka kai jibi za a ƙara ma wani abu in baka biya jibi ba ka kai wata ɗaya za a ƙara ma abu kaza kuma an kai wannan abin abin da za a ƙara ma mai yawa ne ai mun riga tuntuni mun biya bashin na muka bi muka bi muka karba a wajen waɗannan mutanen wannan maganar interest ake bi eh, eh, ruwa ruwa haramtaccen ruwan nan shi ake magana menene abin maganar yafiya ni ban yadda ba an yafe wani abu a cikin Paris Club din nan saboda already abin na mu karɓa mun riga mun biya shi ya fi sau miliyan wani abin da aka yafi kuma yanzu an zo ana karɓar bashin nan mu ba mu san me ake da kuɗin da ake karɓa bashin nan ba mu ba mu san dalilin da yasa ake karɓar kuɗin nan bashin nan ba sai dai kuma mai taimakawa mataimakin shugaban jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya bangaren arewa honorable Abdulkadir Usman Funtuwa cewa yake idan dai maganar nema wa ƙasa mafita ake a Najeriya fa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu shine jagaba. janarar buhari janaral obasanjo sojoji ne har suka gama mulki shekara takwas sun rasa yadda za su da gwamnonin najeriya su rika ba ainihin ƙananan hukumomi su amma shi yana zuwa ƙasa da shekara biyu ya tafi supreme court aka yanke hukunci amma ana cewa hukuncin hanyar da bai fara aiki ba to amma ai an sani yana mutumin nan fa yana tunkarar zabe inda ƙarya yake yi ba so yake ba taron jam'iyya war jam'iyyar shi aka yi ta ƙasa ƙarshen shekarar da ta wuce kowa ya gani ya gaya ma gwamnoni ya ce yana da wuƙa yana da doya ba a taɓa samun shugaban ƙasar da ya isa ya kalli gwamnoni ya gaya musu wannan mawali saboda isarsu da izza da suke yi da ɗauka cewa sun fi kowa ƙarfi amma mutumin nan ya fito yake ta wannan gwagwarmayar ba wani hake nemo kuɗin ba shi ke wahalar nemo kuɗin shi ke sa kuma ake ta tambaya wai ina kuɗin da aka cire na tallafi da kuma kuɗin da ake samu na riba wannan dalar da ta tashi ku je ku tambayi ƙananan hukumomi ku je to wakon mutane su tsare shugabannin ƙananan hukumomi da muka zaɓe ku me kuke yi ina kuɗin mu yake suna wajen gwamna ku je wajen gwamna gwamna ka ba mu kuɗin mu kuma kai ma wanda aka baka na jiha suna ina me kai da su ka fito kai mana bayani amma mutane sun kasa yi wai mutum ya tsare kansilan shi ya tsare ciyaman din shi ga nan a ƙauyen shi kusa da shi wanda ko haushi zai ji amma wai suna kiran wanda ke abuja yake nan yake ta aiki yake samun kuɗin nan yake rabawa to bai san yan arewa bai san jihohin arewa bai san mutanen arewa yake nemo kuɗin yake aiko musu jiha goma sha tara ke gare mu su sha bakwai ke gare su mun fi siyan komi in ma aka tashi rabon mun fi siyan rabon bai taba rike mana kuɗin mu ba game da maganar matsalar noma da manoma a arewacin Najeriya kuwa shugaban wata ƙungiya da ke ta'ammali da kayan noma Alhaji hulawar Umar ne ke cewa akwai babban abin da ya kamata dai kowa ya duba al'ummar Najeriya noma ne yake samu musu aikin yi shi zai samar ma yaro da babba tsoho da yaro mai ilimi da wanda bai ilimi ba mace da namiji kowa da kowa eh, yaya eh, kamar yadda yake yanzu kaka ake ciki ka gaya min wani hada hadan kaka da ake yi kamar yadda an yi hira da wani eh, shugaban kiristoci na jihar kano ya faɗa cewa a da in ka sai da buhunshin masara guda ɗaya dubu sittin da biyar za ka je ka yi hidindumin ka na dubu sittin da biyar yanzu sai ka sai da buhu uku eh, na masara a ƙarke sai ka ɗauka an shigo da ai a ce maka wai an shigo da masara ne da shinkafa to masara kawai da shinkafa da waken soya aka shigo da shi amma ai ba shigo da farin wake ba ba shigo da gero ba ba shigo da dawa ba to me yasa duka ya kari da haka kaga akwai wani lauje cikin nadi wanda ake so a yi ma hidiman aikin gona musamman mu yan arewa da muke wannan hidima namu eh, kuma mu fatan mu shine ba kawai mai dogaro da kai ba a da kamar man fetur ai da gwamnati take hidiman man fetur yanzu da dangote ya shigo ba gashi yanzu yan kasuwa sun shigo suna karyar da farashin ba daga dubu ɗaya yanzu ya dawo ɗari bakwai da haka mu abin da muke so yan kasuwan manyan mu na arewa mu daina dogaro da gwamnati ba za mu kira ga gwamnati ba kiran da za mu yi shine mu kira da manyan mu na arewa su shigo cikin hidiman aikin gona su fara sayan amfanin gona idan an shigo da masara ne mu ma a yi sanadin da za mu rika fitar da masara idan an shigo da farin wake ne mu ma a yi sanadin da za mu rika fitar da farin wake wannan zai taimaka mana ta yadda akalla ba a kasar ba za kai kwata-kwata ma ba za mu rika dogaro da gwamnati ba abinda muke fata kenan shi kuwa tsohon shugaban majalisar dokokin jihar kogi honorable ahmad umar imam din da aka ce ya yi ta faman sauye-sauye ɗan jam'iyya cikin ɗan takaitaccen lokaci gaya wa duniya yake cewa a gaskiya ba haka abin yake ba. Gaskiya an samu wasu matsaloli a tsaye da ɗan takara da aka yi lokacin a apc senegal kamar ba yi ta a yadda ya kamata ba kuma na nema a gyara aka musguna mini shi yasa na ci'a a inda haka ne to nema zan takarar shi yasa na bar apc na koma sdp can muka muka je dai muka yi takarar to abin da dai faru ya faru aka dai gama gwamna ya nema dawowa na a gaskiya shine ya bellon saboda wallahi tallahi a gaskiya mutane da ba sani ba wai ko da ba komai tsakanina da shi yana yana matakan so na ni ma na san sa amma dai akwai fasa gurbi ka gane an hana ruwa gudu kenan to ma na shiga na dai pdp eh, akwai wasu da wanda ne ce fasa gurbin su ne muka koma pdp ba wai ma wani tasirin pdp ba haka ba amma kuma eh, ita eh, adc ba wai na shiga adc ba ne a ina daidai daga cikin wanda ake ta aka kira daga wannan jiha muka je aka ta mitin din zancen adc na ga kamar kai wannan tafiyar gaskiya ba za ta eh, kai labari ba ta gaskiya kuma sai kasance shi gwamnan dama mai ci ta eh, na yanzu har da dama shi na dan mutanen da muna aiki tare to shi gwamnan ya neme ni da na dawo kuma mun zauna mun tattauna mun fahimci juna to shi yasa na nema da su mabiyana muka koma a gidan mu ta ainihi shine apc in ka tuna da na gama daga baya dama daga apc na fara to kuma na ga gaskiya gara mu koma can apc To duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya kuma a madadin dukkanin abokan aikin da sukan taimaka wajen tattaro muryoyin da kwaje a cikin wannan shiri na manuniyan da babu wata fargaba. Musamman ma dai wakilan GTA Hausa Ahmad Muhammad Dan Asabe daga Kwara da Kogi da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da Jigawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kowa ke maraba. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. sauraro ga labaran wasanni daga bakin Bala Dahiru Hassan Branko. za mu duba wani hukunci ne da hukumar kula da wasan kwallon kafa ta afirka ta yi kan 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar algeria inda aka dakatar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar algeria lucas dan da kuma rafik belkali na wasanni biyu da kuma wasanni hudu a jere saboda rawar da suka taka a wani mummunan yanayi bayan shan kayi da suka yi a wasan da suka yi na kusa da na kusa da na karshe tsakaninsu da tawagar kungiyar kwallon kafa ta sufa eagles na nigeria cikin kofin gasar cin kofin kwallon kafa na kasashen afirka hukumar kwallon kafa ta kasar algeria fa ta sanar da wannan labari a ranar laraba inda aka ci tararta dala dubu ɗari saboda matsalolin tsaro da rashin da'a daga 'yan wasanta da kuma wasu jami'ai na kungiyar hukuncin da aka yi wa 'yan wasan zai fara ne a lokacin wasannin neman cancantar shiga gasar cin kofin kwallon kafa na kasashen afirka a shekara ta 2027 hukumar pap ta ce za ta ɗaukaka kara kan hukunci rikicin na zuwa ne bayan da kasar algeria take zargin an hana ta bugun daga kai sai mai tsaron gida a lokacin da ake can jaras babu ci kafin daga bisani tawagar kungiyar kwallon kafa ta najeriya ta samu nasara da kwallo biyu da nema kwallayen da victor osimhen da kuma ekon Adam suka samu zurarawa a rabin lokaci na biyu bayan busa na ƙarshe ne rikicin ya barke a tsakanin 'yan wasan da kuma ma'aikata nan kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool ne ta zama ƙungiyar gasar premier league da ta fi samun kuɗi karo na farko a cewar kamfanin haraji ƙungiyar ta liverpool ta lashe gasar premier league karo na 20 a bara inda ta samu kuɗaɗen shiga da suka kai euro miliyan 836 wanda ya zarta na kowace ƙungiya ƙwallon kafa a ingila daga nan kuma za mu leka a bangaren saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa za mu fara ne da kungiyar kwallon kafa ta liverpool din wadda ta fi kowace kungiyar gasar premier samun kuɗi a karan farko kungiyar kwallon kafa ta liverpool din tana zarwacin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta tottenham dan kasar netherlands meki van de mai shekaru 24 da haihuwa dan wasan bai sanya hannu a sabon kwantiraki a kungiyar kwallon kafa ta tottenham ba yayin da kungiyar kwallon kafa ta liverpool din take yunkurin sayan 'yan wasa ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta shiri ne don shaida wa dan wasan tsakiya na kasar portugal bruno fernandes mai shekaru 31 da haihuwa cewa suna son ya ci gaba da taka leda a kungiyar har na tsawon shekara guda kuma kungiyar ta buƙaci dan wasan ya amince kafin fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To, da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar, wato karfe takwas da rabi agogon Ghana da GMT za ku je mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin nan a madadin sauran abokan aiki musamman sahabu Imam Aliyu da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu. da ma waɗanda suke aiki tukuru a bayan fage wajen kawo muku waɗannan shirye-shiryen Ibrahim Alfa Ahmed ne daga nan birnin Washington DC ke cewar mu ini lafiya.